an samu kiyasin biliyan ɗaya da rabi da wanda suka ba da cek da wanda suka yi alkawari da kuma wanda suka ba da kuɗi gwamnatin jihar kano ta yi alkawarin ba da miliyan ɗari biyar wannan kuɗi sun riga sun shiga akawun wannan asusun na neman taimako sannan kuma alhaji aliko dangote ya yi alkawarin ba da miliyan biyar su ma wannan kudi sun riga sun shiga account a yanzu haka muna da fiye da biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu a cikin asusun wannan na taimako Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano a yayin wani kwarekwaren taro na karɓar cikin kuɗi mai kunshi da naira miliyan ɗari biyar gudunmawa daga Alhaji Aliko Dangote. Wa litinin dinnan kafofin labaru na cikin gida sun ruwaito gwamnan na Kano na alakanta gobara ta kaso sabon gari da matsala irin ta wayar lantarki ko da yake tun lokacin da lamarin ya faru kamfanin samar da lantarki mai kula da jihohin Kano Jigawa da Katsina wato Kedko ya nesanta kansa da gobarar To amma Alhaji Abdulkadir Bala Madigawa da ke zama wakilin 'yan kasuwar ta sabon gari a kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa domin binciko musabbabin gobarar na cewa. Sakamakon rufar ɗinmu da muka miƙa wanda a ciki mun nuna cewa wannan wuta da ta faru a Mami Abubakar Market sakamakon spark ne na wutar lantarki. Abin da muke roƙo bai fahimci a zo a taimaka mana da abin da ya sauwaka ba dangane da wannan abubuwa da aka tara a ka'idoji na gwamnati da ka'idoji na shari'a da ka'idoji na zamantakewar ƙasa lallai to ko za ta iya samun kanta a yanayi na cewa ya kamata ta zo ta ba da wani compensation sakamakon wani abu da ya faru shugaba ya shige gaba ya gane mu wa jama'ar da yake shugabanci haƙƙinsu wannan shine babban aikin daman da shugabanci da zaɓe da ai duk kana zaɓen mutum ne saboda baka da karfin da zaka yi wani abu duk abin da zai tare maka da ya cutar da kai tare maka so ga an dai hawan na ya tabbata lalle muna roƙon mai girma gwamna ya nemo mana hakki dangane da kuɗaɗen da aka tara domin tallafawa 'yan kasuwar gwamna ganduje ya yi alkawarin cewa wannan ba da daɗewa ba kwamiti zai zauna domin a raba waɗannan 'yan kasuwa waɗannan kuɗaɗe da aka tara saboda haka muna godewa alhaji aliku dangote galibin 'yan kasuwar da wannan ibtila'i ya shafa dai sun ma fara fitar da rai da samun wancan tallafi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya